samari daga maiduguri na shirin lashe gasar marowata ta afirka gasar da kungiyar marowata ta duniya ke shiryawa ya sami bakuncin samari daga jihohi da suka fi iya rowa a najeriya jihohin da ke biya borno su ne kwara niger da kuma zahar zamfara yan sun kume sun yi awon gaba da takardun jarabawan ɗalibai na neko a manyan jakunkuna da ke kama da na kuɗi ana kuma sanar da su idan sun ji wannan sanarwa to su zo su karɓi alƙaluma domin su taya neko makin tun bayan sun kume wani ɗan yahoo zuwa daji da neman miliyan goma kuɗin fansa jiya dai abokansa sun fanso shi bayan kai wa 'yan sunkumen takardun kuɗi na jabu a yanzu dai 'yan kume sun fitar da sanarwar allah ya isa kuma za a haɗu a gaban allah in ji su an tsayar da ranar yanke hukuncin hana cin gurasa ko akasin haka a kano ana kuma sa ran hukuncin zai kawo ƙarshen zaƙewa a cin gurasa da kanawa ke yi tsawon shekaru a kanan dai wani malamin turmi ya gargaɗi masu kuɗi da su kiyayi bin shawarar likitoci na hana su cin nama da suga malamin dai ya bayyana cewa rashin wayau ne tsantsa masu kuɗi su bar cin nama su koma wa zogale samari gayu a za su fada lahaula a sanadiyar kafa dokar hana kawo musu kayan gwanjo shekaru da yawa kenan mazangarin na lashe gasar iya ɗaukar wanka da kayan gwanjo a najeriya kowa ya raina tsayuwar wata to ya hau ya gyara karin maganar da za ta rufe hikayarmu na yau kenan na ku na yau da kullun hausa guy ke muku tayin shayi